الحمد لله الحمد لله مجيب الدعوات جزيل العطايا والهبات يجيب دعوة المضطرين ويكشف السوء وينزل الرحمات أحمده سبحانه وأشكره وأسأله للجميع اللطف في القضاء والعافية من البلاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه هو القوي العزيز وهو العليم الحكيم وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد استوجب النار ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم إن كان أهل التقى فازوا بما علموا فمن يجود على العاصين من كرم لا إله إلا أنت سبحانك يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا, بل يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه يا رب استر عوراتنا وآمن رواعتنا واغفر ذلاتنا فرد قلوبنا أحسن خلاصنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله هو الرحمة المهداة النعمة المستاء صاحب الخلق العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه عباد الله أن الإيمان بالله هو سبب الأمن والأمان الإيمان يجعل الخوف من الله وحده ولا أمان فيما سواه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولهذا كانت الصدور الجوفاء من الإيمان البعيدة من الله مليئة بالخوف والهلع والجزع والاضطراب والحيرة أيها المسلمون إذا امتلأ القلب إيمانا عرف صاحبه ملجأه ودواءه ومفزعه وشفاءه إن الحياة قد طبعت على كبر وقلما يسلم الإنسان من خطر مصائب وأمراض حوادث وأعراض أحزان وفروب وحروب وفتن ظلم وبغي هموم وغموم إلا أن الله تعالى لطيف بعباده رحيم بخلقه فتح لهم بابا يتنفسون منه الرحمة وتنزل به على قلوبهم السكينة والطمأنينة ألا وهو باب الدعاء المتيقظون يلجؤون إلى حصن الإيمان وسلاح الدعاء يسرون إلى جناح الله تعالى ويلتزئون بحماه يدركون أن الخلائق فقراء إلى الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ومن يهدي من أضل الله من لم يتفضل الله عليه بالهداية والإيمان ومغفرة الذنوب فهو الهالك في الدنيا والآخرة ولقد أدركوا فيما أدركوا أن المقزع في هذا الخضم من الحيرة والتذبذب والخوف لقد أدركوا أن المفزع بعد الإيمان هو الدعاء السلاح الذي يستدعى به البلاء ويرد به القضاء وهل شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء أي والله سبحانه يحب ذلك من عباده وانطراحه بين يديه والتوجه بالشكوى إليه بل أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني أقول إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فكم من بلية ومحنة رفعها الله بالدعاء ومصيبة كشفها الله بالدعاء كم من ذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء وكم من رحمة ونعمة ظاهرة وباطنة استجلبت بسبب الدعاء روى الحاكم والطبراني بسند حسن عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغني حذر من قدر الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة والدعاء عباد الله هو قربة الأنبياء كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إخوة الإسلام قد مر على الأمة أزمات وابتلاءات ومآزق فكان اللجوء إلى الله هو سبيل النجاة الله تعالى يبتلي الناس لتحق قلوبهم ويلجأ إليه بسكن وتضرع ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم مغفة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أيها المسلمون الدعاء حبل ممدود بين السماء والأرض وقدره حق قدره عباد الله المخلصون إنه الربح ربح ظاهر بلا ثمن هو المغنم في الدنيا والآخرة بلا عناء هو التجارة الرابحة يملكها الفقراء كما يملكها الأغنياء على حد سواء يتفاوت الناس في هذه العبادة بين مقل ومستكثر بين حاضر القلب وشارد الذهن بين خاشع متأمل لما يقول وبين قاتل كلب لا يتأثر ولا يلين وهو طريق للفلاح في الآخرة وهو سبب من أسباب السعادة في الدنيا بإذن الله ذلك هو الدعاء بل هو العبادة ولقد علمت يا إخوة الإسلام أن المقصر في الدعاء من أعجز الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام فهذا فضل الدعاء وأهميته وللدعاء آداب وسنن تخفى على كثير من الناس ومعرفتها والعمل بها سبب العمل بها سبب في استجابة الدعاء بإذن الله تعالى أيها المسلمون نجد أنفسنا بحاجة إلى الدعاء في كل وقت وحين لا سيما في زماننا هذا الذي نرى فيه حربا أقلية مسيسة كلما انطفأت في بقعة ببلاد المسلمين اشتعلت في بقعة أخرى والهدف منها يعرفه كل من له أدنى بصيرة ألا وهو طمس الهوية وإبادة الشعوب المسلمة وأرض العراق شاهدة حاضرة ومصر ليست بعيدة وسوريا تحت نيران طواغيت الأرض والمسلمون في إفريقيا الوسطى مشردون وهنا في بلدنا هذا العزيز نسمع بين الفينة والأخرى قتلا وتشريدا خاصة في ولاية الضم وجيرانها لا نحتاج إلى سرد أدلة ولا إظهار براهين خاطئة فيا أخ الإسلام ما موقفك وأي جهد قدمته لإخوانك فإن أعوزك المال وليس كل أحد يعوزه ففي اللسان والقلب متبع للدعوة والدعاء والحب والنصرة للمسلمين والبغض والمعادة للكافرين لا يسوغ لك بحال أن تسمع أخبار المسلمين في تلك البلاد وغيرها وكأنها لا تعنيك ابدأ بنفسك في إصلاحها جاهد قلبك ونفسك ولسانك الدعاء لإخوانك ولا تنسى تذكير أهلك وزوجك وأبنائك في الدعاء في صلاتهم وقنوتهم وسجودهم في جميع أحوالهم فرب أشعث أكبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وألهمنا الدعاء والتسبيح والاستغفار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wadda ta zo da ashirin takwas ga watan maris na shekara dubu biyu da sha hudu a wannan masallaci na sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu kenan bin shehu bakinta shine addu'a makamin mumini kimani da Allah shi ke kawo aminci zuciya da take cike da son Allah yarda da Allah to tana cikin aminci da hutawa zuciyar da ba ta tare da Allah babu abin da ke cikin ta tsoro da kuma tashin hankali idan zuciya ta cika da sanin Allah to ta san wurin da take koma a kullum ɗan adam bai rabuwa da jarabawa yau lafiya gobe ciyo wata rana daɗi wata rana ba daɗi wani ya yi hatsarin mota wani an zalunce shi wani bashi ya tabaibaye shi wani na neman aiki wani ko yana son na aure wani bukatar sa ita ce ya fi jarrabawa wani an yi masa sata wani wani addu'a ita ce magani ga kowa idan ƙasa ta shiga wani hali fitinu sun kunno ma ƙasa kai zaman lafiya ya buwaya rayuwar ɗan adam ta kasa. mai abu bai da kwanci hankali maraki bai da jin daɗi su addu'a ita ce makamin muni ya ku bayan Allah addu'a roƙon Allah komawa ga Ubangiji yin bukata wanda shine ne tafarkin annabawan Allah Allah ta barka ta lana ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in annabawa da aka gana Allah ce sun kasance masu gaugawa ne wajen ayyukan alkhairi duk inda suka ji aikin alkhairi suna sauri su zama cikin tsawon farko a cikin su ba su bari a bar baya sannan wa yad'una na ragaban wa rahaba Allah ce suna kiran mu suna roƙon mu suna masu kakayi suna masu jin tsoro wa kanu lana khashi'in sun kasance suna masu kankanta gare mu Allah mu dauke sarki yayi umarni mu roƙe shi ya kwaɗaitar da mu ga kiransa kuma ya sanar da mu cewa idan mun kira shi zai karɓa tabaraka ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roƙe ni zan karɓa muku kuma ya faɗa mana hanyar da zamu roƙe shi ita yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau ku roƙe shi ta hanyar wa'annan sunaye ya mawadaci a wadata ne ya mai suturtawa ka rufa mini asiri ya mai baiwa kamar baiwar samun haihuwa duk abin da kake nema ra Allah da sunayensa na baiwa da karinci zai karba maka ba ma haka maɗaukakin sarki ya ce ba zai damu da mu ba ba don muna roƙonsa ba Ulma ya aba يعبأ Rabbi laula du'a دعاؤكم ya musu manzon Allah ubangiji na ba ruwansa da ku in ba don addu'o'in da kuke yi sau da haka ne Allah ya ce waɗanda suka manta da shi ba sa kiyarsa mantawa yake yi ma'ana kitaba sun yake yi Allah ce nasullaha fa nasiyahu sun manta Allah sai Allah ce kai banza da kuma haka za mu ga annabawan Allah suna addu'a annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kullum suke addu'a yake kamar yadda sauran annabawan suka gabace shi kuma suka kasance a cikin addu'a النبي زكريا عليه الصلاة والسلام قال يا بام لا الأبان سورة مريم ها ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى نادى إذ نادى ربه نداء خفيا ذكر رحمة ربك هل يتأنبتي رحمة ربك جزيزي حملة رحمر أبشد إنك لعبده زكريا وديك جباوة زكريا وشيني ألا يمس رحمة نادى ربك لو كنت هل ويروك أبيني نداء خفية يكرا كرا أسرتي كرا قويي بيبينا با بيهر قواها بيسكن كتبا بيكاكا با يكرا ألا نداء خفية سبولا saboda Allah ba ya son a sanya wani kiran saboda Allah baya son wurin kiransa a daga murya da bai shi ba kurma ne inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai lokacin da suke daga murya suna abin nan suna addu'a yake innakum la a asamma wala in ta ghaiba innal ladhi tad'unahu sami'un basir qaribun mujib ake wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma ne sai kiwa wanda kuke kira kusa yake kuma yana ji sannan mai karɓa ne za ku sassauta mu irba'u wa la'amfu ku sassauta ma rayukan sannan annabi zakariya ya kira Allah asirce saboda addu'a da zai yi dukkan mutane su ji ta addu'a ce da in aka ji ta za a zarge shi in aka je na roƙon Allah abin da yake fata ne so za a yi mamaki sannan za a yi masa dariya saboda ne saboda abin da yake himadin ba irinsa aka samu bawan ba zina da rabbahu nida'an khafiya قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خدت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا أبو بواب بير زكريا عليه الصلاة والسلام يكاوم الله masu nuna wannan abin da yake nema babban abin da ya wahala amma ga amma ga Allah mai sauki da yake nema yana neman haifuwa. bayan ya shekara ɗari matarsa ta shekara casa'in? kuma daman matarsa ba ta haifuwa tun tana cikin kurciya bale yanzu ta tsufa kashi ya yi sanyi fata ta yi tamoji ciki ya riga ya zube ba ta iya haifuwa ga wannan lokaci da abin da aka al'adanta amma Allah cikin rahama su ke zikirin rahmatu rabbina abdahu zakariya Allah ya yi masa rahama kuma ya karɓi addu'arsa kuma ya masa bushara da haihuwa kuma ya bashi abin haifa mai albarka abin da haifa din kuma Allah ya sa mashi suna sannan ya bashi annabta haka duk lokacin da ka roki Allah Allah yana karɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga inda yake kankan da ke ga ubangiji a lokacin da yake cikin bukata a lokacin da yake cikin damuwa lokacin da sani manzo Allah ya gama da cikin jiya fa'i lokacin da ya je neman mafaka ya je neman wurin hijira mutanen fa'ifa suka haɗa shi da Area Boys a cikin jifan jijjikin su jina jina manzo Allah ya dawo wurin da ke hutan Allahumma إني إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا إله المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى قريب ملكته أمري أو إلى بعيد يتجهمني إن لم يكن بك علي غضب فلست أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ku dubi wannan cikin da ita manzo Allah yake ya ubangiji na gari kai kuka da rake nake kai karar raunin da nake da shi da karfi da karanci da bara da wulakantu wanda ne ga mutane yau korona yake ana jiba yake kai ne ubangijin masu rauni kuma kai ne ubangiji na ubangiji gawa za ka jingina ni da na kusa wanda yake kyamata ko ga nesa wanda yake wulakanta ne amma duk da haka ubangiji in ba kai fushi da ni ba to ba ni da damuwa amma fa na ci bukatar samun lafiya wannan wulakanci na kike ubangiji na tafiya hau ba da so ana yi mani ina neman tsaye hakkin fuskar ka wanda ne ya haskaka dukkai kuma shi ne al'amarin duniya da lahira yake da shi ina neman tsari da wannan hakkin na fuskar ka kada ka shinka sauka a kaina ko kuma ka sauka da azabar ka gare ni Allah ina mai lallashin har ka yarda ba ni da dabara ba ni da ƙarfi sai gare shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yin addu'a a lokacin da aka zo yakin badar za su kalilan babu makami babu shiri ga runduna babba ta makiya za ta amsa manzo Allah ya rika addu'a alƙawarin ka tana faduwa sai dinga abubakar yana dauka yana maida masa har sai da sai da ya tausaya masa yace ya manzo Allah ka tsaya haka nan ubangijin ya faɗa maka duk abin da ya dami sahabbai addu'a suke yi ko su koma biyan mai gina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu addu'a lokacin da Abu Hurairah ya samu sirjiya ga mahaifiyarsa sai kin musulunta Shirin ta kiyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ya kai tsaye wurin manzo Allah ita ya manzo Allah karo kallin Allah ya karkato zuciyar mahaifiyarsa ta musulunta manzo Allah ya ji yake ya Allah ka karkatar da zuciyar uwar Abu Hurairah zuwa ga musulunci Abu Hurairah ya shiga da gudu ko da yazo gida uwarsa tana karbonsa tana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Abu Hurairah ya dauko ta yazo gaban manzon Allah yake ya manzon Allah ka roƙan da Allah ni da wannan mahaifiyar kawa Allah ya so yadda mu a cikin zukatan mumune manzon Allah ya saki daga hannuwa yake ya ubangiji kan ba wannan naka da shi da mahaifiyarsa ka soyar da su ga kowane mumini ka soyar da kowane mumini zuwa gare su abu huraira yace wallahi alƙawarin Allah ne gare ni ba mai kaunata sai mumini wallahi ba mai ba mai kyamata sai mai kin Allah albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a irin wannan lokaci da muke akan bimbari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da hankali ga wa'azi da faɗin kan mutane kawai sai wani bawan Allah ya kullo ya rasulullah manzon Allah ya ci gaba da hudubarsa ya rasulallah manzo Allah yana ci gaba da hudu gasa yana ya rasulallah Ai wannan bawan Allah ne kake bukata wanda kake so sai mun yanke hudu mun saurare ka yace halakal iyal halakal mal wa ja'al iyal qul Allah an yumtirana ya manzo Allah dukiya ta halaka iyali sun wahala dabbobi sun tabarbare an ci matsala saboda fari yanzu Allah ka roƙan mana Allah ya ba mu ruwan sama a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwansa sai da aka ga haske habatansa ya roƙi Allah ce Allah ka sauka mana da ruwa masu albarka masu amfani masu daɗi wa'inda muke bukata manzo Allah bai saukar da hannayensa ba sai da hadari ya kankama giragizai suka yi duhu iska ya kada guguwa ta kashi aka fara tsawa Allah ya saukar da ruwan sama manzo Allah bai su jira ba sai a cikin laka mai ruwa aka ci gaba da ruwa ba su tsaya ba sai da wata jum'a ta zagayo manzo Allah sallallahu yana kan wannan dinkari amma mutum ya sake kullowa ko wani ba shi ba ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah sai da manzo Allah ya saurare shi sai kake bukata kake ruwa su karna da yawa manzo Allah ya saki daga hannuwa yace Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-asami wal adad manzo Allah bai gama addu'a ba sai ruwa su dauki alƙawarin Allah ne cewa idan an yi addu'a Allah yana karɓa a أن ma النبي annabi عليه الصلاة والسلام wassalam kalma uku da قال رب إني مغلوب فانتصر قال رب إني مغلوب وبنجد أرن بين شكرا دبوبا شكرا وأزلت أبي هذا فانتصر وبنجد كأوكي فانصح وبنجد كاوم بكتا وبنجد كبعد نصر الله يمين ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ننسى كأن لا كرد النبي نوح وتصدر وانسانا so كان ita ce me yasa ga Allah ya shi a tarihi ta tabbata bayan Allah suna roƙon sai da karɓawa kuma mu wuce ta addu'a Allah da karɓa mana me ya jawo haka abu na farko dai kafin mu bada amsa yana da kyau mu sani cewa addu'a ita karan kanta ibada ce umurni ne na Allah wa qala rabbukum ud'un ubangijin ku yake ku roƙe ni haka umurni ne na Allah mu roƙe shi أكتب لك رسيك الأولي لجولك زي كرقة مينام مبرمة ثلاثة جمهور شاء الله هذا مستقبل يا الله حديث ان ابو سعيد الخدري يرويته النبي صلى الله عليه واله وسلم يتابع المسلمين في روح الله الدعاء الدباب الزنجي اكتمت باب ينكز منتا في الله يبارك ابو ابو داود ko dai Allah ya karɓa masa addu'arsa da gaugawa ko kuma ya aje masa ita ce lahira ko kuma Allah ya kawo masa da wata ƙarna wadda ta tun karo shi albarkacin wannan addu'a sai kana nan kana roƙon wani ƙaramin abu nan baka samu ba kana ta addu'a baka samu ba kana ta roƙon Allah baka samu ba ga wani bala'i sai ya dun faro ka albarkaci wannan addu'a da aka hana maka wannan abin ya ka ta addu'ar ka tun ka wancan bala'i kuma ka ka sani manzo Allah ya faɗo nan sai sabai suka ce idan lukfin in haka ne ku sai mai ta'adda manzo Allah ya ce Allahu akbar ubangiji ya fi ku yawaita in kun yawaita shi ma zai yawaita tun ku muku ku bala'i yawaita karɓa addu'o'inku yawaita sarka muku shi yasa ranar lahira waɗanda ba karɓa addu'o'insu ba za su ci moriya wadda kowa ya kalle su zai yi gure ina ma ban taɓa addu'a an karɓa ba an aje mina bi ranar lahira Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yas'alu yaghdabu la tas'alanna bunayyi adama hajatan wa sal alladhi abwabuhu la tuhab dan adam in kai wata ƙwanƙwata gidansa kana bi hannu to wata rana zai rufe ƙofa ubangiji kullum sai yake kai ta ƙwanƙwatawa zaka karka samar da kanka da dan koma zuwa ga Allah ka roki bukatar ka wani abin da ya kamata mu sani kuma shine so da yawa abin da muke roƙo ga Allah ba alkhairi bane amma mu mu sani mu san Ba wa sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum yawa kake son abu sharri ne gare ku wani malami ya ba da labarin wani dan uwa da ya dace masa yayi kamun kafa ta hannunsa kan ya aure wata baiwar Allah ya nace ya nace aka kallafa masa fanta ya damu da bukatarsa ita kuma Allah bai kasa da zuciyar ta gare shi ya yi kukan jini ya yi na hawaye ya yi kukan dare ya yi na rana ya yi tawassuli ga Allah ya yi sadaka ya yi umra saboda biya wannan bukata amma Allah ya karɓa masa shi ikon Allah wani aboki ya roƙe ya same ta shi ya aure ta shi a gidansa ba sai ta bayyana tana da wani ciwon ƙirjinta kuna aka je kanka ce ta kama nonon ta guda aka yanke bayan sati uku ta kama nono guda aka yanke bayan haka abin ya kai ga kwakwalwarta hankalin ta gushi bayan haka ta suka makance shekara uku wannan bawon Allah bai cikin sassarci ko wani iri yana jiya sassan na Allah ya karɓi rayuwarsa malam ya ce kana dubi yadda wancan ya kuke yana son wannan baiwar Allah sai wani sirri ne da wahala Allah ta baka ta yake kawan masa shi ne sani haka kada mu yi gaugawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah yana karɓa addu'ar ɗayan kuɗi bai gaggawa ba suka ce kai ya ajal ya rasulullah ya mutum zai gaggawa yaqulu da'awtu da'awtu falam ara yustajab li fa yatruku du'a kuke ce na yi ta addu'a na yi ta addu'a ban ga Allah na karɓa ba don haka sai ya bari a'a ana so ka ci gaba da roƙon Allah ubangiji ne cikakken rahama ne gare ka ya ku bayan Allah musalli cewa yana da kyau mu rinka yin addu'a kafin bukatar addu'an ta zo mu rinka roƙon Allah ba sai masifa ta cin mana ba wani in ya ganka masallaci kana addu'a sai ce Allah sarki wani ne ai na san aiki yake bukata ya ga wani saurayi yana ya yake Allah sarki aure yake ya ga wani mai ciwo ko wanda yake jinya yana addu'a sai ce Allah sarki wannan yana da marar lafiya ya ga wani talaka cikin wani hali yana ya yake kuɗi yake so shi ce ce ni ba ni ko ta bukata wurin Allah wuyinka koma ga Allah kai addu'a saurari abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke roƙon Allah اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ماذا قال لنا الحمد لله رب الله يا الله إنا رقم شكري جدا من جميع ما مش ما نوتي كيف تفعلك كانت أزواء أسجئي فزير كمارة صلاة فيها فقالوا نعم الله فيها دكتك يا رئيسة ka san ko mutum ne suke da lafiya suka kasalwanta ni'imar numfashi ni'imar jiki wani baya gani ni'imar hannayen nan da Allah ya maka wani gabaki ɗaya baya da ko guda kaddara ya yake ɗaukar abu ya yake cin abinci ya yake su tsarki bukata guda idan ta kama su so nawa yake bukatar a taimaka mashi ni'imar kafa ni'imar hankali ni'imar basira ni'imar ilimi ni'imomin duniya iri iri nawa ne ba a yi ba suka bushe to Allah ya tabbatar da nemomin sa gare ka wa tahawuli afiyatik Allah ina roƙon tsarin ka daga lafiyar da ka bani ka kuka kau wa fuja'at bi'matik ina roƙon tsarin ka daga gaggauta saukan mini da musiba akwai mutumin da iyalansa gabaki ɗaya su goma sha biyu da matarsa da 'ya'yansa babban ɗansa ya tuka mota suna waya kun kai ina muna wuri kaza ko ku tafi a hankali hanya ba kyau yana waya da su minti talatin ya rage su iso gida su yi hatsari ga baki ɗaya daina jin labarin kafin wani lokaci labarin ya iso cewa kowa ka fita da a cikin su dattijo na ɗan shekara cikin da wani abu jar wannan idan ya koma gida ya kalli garin matar ya shiga ɗakin yare ya kayan wasan yaran motar da ɗan ke tuka shi ya zo ya ganta bakin kofar gida ba kowa a gidan Allah ya ɗauke sauran haƙƙi roƙi Allah ɗan uwa kada Allah ya kawo da ni'imomin da ya zuwa gare ka sannan idan kana cikin damuwa ko bakin ciki manzo Allah ya bada addu'a wadda ake kawar da damuwa da ita manzo Allah ya a hadisi Abdullahi Mas'ud na cewa ba wani bawa wanda bakin ciki ko damuwa za su kama shi ya ce Allahumma inni abduk ibnu abduk ibnu amatik nafiyati biyadik ماض في حكمك قبل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغبي وجعل سدوا لي duk wanda wannan addu'a Allah na gusan miki da damuwa kafin suka ce manzo to don me da ba za mu koye su ba Ya ce haba ku koya kuma ku karantar da mutane ba haka ya sami karantar da ku akan wannan mimbari ku koya kuma ku karantar da mutane ku dauko kata ku rubuce ku ɗauko ismul muslim ku rubuta ku ɗauko asar ku rubuta ku ɗauko ku ta ga takarda ku har da ke lokacin da damuwa ta same ku ku karanta wannan addu'a ku ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ya ku bayan Allah idan za mu yi addu'a mu yawaita yin gamammun addu'o'i yadda an Allah yake yawan addu'a rabbana atina fid dunya hasana kan ba mauke kake bo da yawa wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar من فضلك اللهم إني أسألك عيش السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء قلنا من يمن يأدوا يكي سنمو سني أدوا تنا للدبا farko dai ka roƙi Allah shi ke kai kan ka roƙi kowa kowa ka roƙa ba Allah ba shi ma bawa shi ma ta karfe ce kada ka roƙi duk rayayye cikin mai mutuwa ne roƙi rayayyen da bai mutuwa kada ka roƙi mace wani shi ke bukata addu'a ka ba take bukata gare shi ba idan za ka yi addu'a daga hannayenka sama suna ce ta manzon Allah idan ka samu iko ka fuskanci al-qibla in yana yiwa ka yi addu'a kana cikin sarki halar so da ka, kada ka yi addu'a kana hafkanwa ka san abin da kake ci ba roƙi Allah kana sane da abin da kake faɗa kuma ka sassauta zuciyarka ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin kamar yadda addu'a ka so uku ko kuma so bakwai a lokaci guda ko a lokuta daban-daban ka fara addu'a kan yabon ubangiji godiya gare shi da kankar da kanka zuwa gare shi idan ka kare addu'a kai salatu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. kada ka roki Allah abin da ya shafi sabo abin da Allah bai da shi ba abin da kasan Allah zai so saka Allah ya tabbatar da shi wanda ta addinci sannan kada ka roƙi Allah abin da akwai yanki zumunci a cikin sa sannan kada kai ta kallon kada ka roƙi abin da da al'ada mustahili ne abin da bai wa, kamar ka ce Allah ya baka haihuwa kuma kai aure ba to sai ina zai baka sannan kada ka ce Allah ka bani in kana so a cikin wanda akwai raini ubangiji ba ya son haka nan ku ce ku roƙi Allah kuna masu tsarkaki ya ma karɓa da daɗi lokuta masu kyau masu daraja masu kadari wajen addu'a kamar tsakanin kiran sallah da ya kama kamar daga sanda liman ya hau numfashi zuwa sanda zai sauka Mana lokacin da nake addu'a ku ce amin lokacin da na zauna kuma ku yi addu'a lokaci ne mai daraja ƙarshen sallar fa'ila kafin ka sallama a cikin sujuda bayan sallar la'asar kafin faɗuwar rana ina yau ranar juma'a ƙarshen dare wurin tafiya lokacin da kake matafi wurin yaƙi lokacin saukar ruwan sama lokacin jin taron zakara lokacin buɗe bakin mai azumi wannan lokuta ne da addu'a tana da tana da kuri a cikin su idan kana roƙon Allah ka nisanci haram domin cin haram da daga cikin dalilan da ke hana fito addu'a kana ta kana ƙarya ana zalunci waɗanda na rikici abubuwan da ke sa shekaru kun Allah Allah bai karɓa saboda wani sakon da kake a kansa sannan a kullum ka yi addu'a ta sunna addu'o'i na bid'a karanci addu'a ta sunna gurin malaman sunna ya ku jama'a halin da muke ci a wannan ƙasa yana buƙatar mu ƙara na cewa ga roƙon Allah a kire bane mu ta roƙon Allah na mu buƙatar shi na kashin kanmu amma mu manta da ita buƙatar al'umma manta da bukatar kasa a sannan ita ce arziki a cikin kasashe da Allah ya raba ita ce ya bamu ita ce wacce in ta yake mun ji daɗi Ita lalace mun wahala ba don mu kare ba har don ƴaƴanmu da zuri'anmu za su taso a nan kasan mu tana cikin wani hali a kullum sai ka ji wani labari mai tada hankali kamar labarin da ake cikin nan cewa an kama wasu gidaje a cikin garin ibadan inda ake sarrafa naman jarirai yan adam da ake samun jararren nan ‘yan mata ake kamowa ‘yan makaranta a cire musu uniform an ce an karɓa so na uniform na ‘yan makaranta mata a yanka kwana da su idan suka yi ciki suna haifuwa sai a amshi yaron wannan yaron shi za a sarrafa kuma a koma samun ciki a kowace aka yi fiye da ita ta ce so takwas tana haifuwa a cikin gida a samu waɗannan gida wuwa ta biyu a cikin gari ibada irin waɗannan fitilu idan suna faruwa sukan saukar da bala'o'i sukan saukar da fushin Allah saboda ne saboda masu laifi da kan suna yi waɗanda ya kamata su kama hannunsu ba su kama ba waɗanda ya kamata su roƙi Allah su ci ba su roƙa da haka babban makamin mu ya ku jama'a shine da yawaita roƙon Allah Allah ya zaune da ƙasanmu lafiya Allah ya kama na hadisi a cikinta Allah ya kama na gyara Allah ya shirya da mu ya shirya da wannan al'umma Allah ya azurta mu shugabanni masu gaskiya masu adalci masu tausayi masu kauna a gare mu Allah ya ba mu ikon koma gare shi da tuba daga laifukan mu Allahumma ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum عز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم قوي أهل الإسلام في برنو وجيرانها وكن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تنكر عليهم اللهم ارحم صحبهم وتول أمرهم واجبر كترهم وعجل بفوزهم ونفس كربتهم اللهم احفظ دماءهم واستر عوراتهم وامن رواتهم اللهم ارحم ميتهم واشف مريضهم اطعم جائعهم واكس اريهم واحمل فقيرهم وثبت اقدامهم <clears throat> يا ارحم الراحمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق والهدى واجعلهم يدا واحدة على من سواهم وول عليهم خيارهم وقهم شرارهم وأعذهم من الفرقة والفتنة والإخلاق والشقاق والنفاق يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا علماءنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى وبصرهم بأعدائهم والمتربصين به هذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الجنس اللهم ارحمنا برحمتك اذا صرنا الى ما صلوا اليه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين